amma ba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu alaikum na'am sai ya faɗa Allah ya masa rahama lakin sahih annahu kullun dakhilun sai dai abin da ya inganta lallai dukkansu gaba ɗaya sun shiga wa annan nasa kulluhum dakhiluna fi kitabillah lallai mutane gaba ɗaya sun shiga cikin maganar Allah li'an al-asl asla al-umum domin asali shine umumi kowa da kowa ya shiga sai an samu dalilin da yake banda wani banda wani banda wani Allah ta'ala Allah ta'ala ya ce ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ard ya ku mutane menene kulumin ma fil ard ya ku mutane ku ci abin da ke doron ƙasa na'am ya ayyuhan nasu taqu rabbakum ya ku mutane ku ji tsoron ubangijinku ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a ce ya ya ku mutane lallai ni manzon Allah ne zuwa gare ku baki daya as-sawab annahum kullum dakalu abin da yake daidai lallai dukkan su gaba ɗaya sun shiga wa anna adama dukhuli sabil li kawnihi ilayka ahlan lallai rashin shigan karamin yaro don kasancewan shi ba ahali bane shi rashin shigan karamin yaro saboda yaro bai cancanta ba saboda shi ba mukallaf bane shi bai gama mallakan hankalin shi ba wa kazalika al-majnun shi ma mahaukaci dalilin rashin shigansa saboda ba shi da hankali wa amma sahi fala shakka annahu dakhilun fil kitab amma wanda ya rafkana ba babu shakka cewa rafkanan ne shi ma ya shiga cikin magana kama qala rasul alaihi salatu wassalam kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man nawa an sala duk wanda ya bacci daga barin sallah aw nasiha ko ya manta da sallah wal yusalliha idza zakaraha to ya sallace shi idan ya tuna da shi wa illa la kana la salata alayhi idza nasiya in ba haka ba zai zama to kenan babu sallah a gare shi in ya manta ashe ya hukan shi inda mutum ya manta duk sanda ya tuna sai yayi wannan sallah din fa kulluhum dakhilun dukkan su gaba ɗaya sun shiga lakin minhum man lam yadkhul fil kitab sai dai a cikin su akwai wanda bai shiga cikin magana ba ya da taklifi saboda rashin kasancewar shi mukallaf na'am wa minhum man lam yadkhul daga cikin su akwai wanda bai shiga ba wujudin mani'i saboda an samu mani'u wanda ya hana shiga din na'am ara'aytum zakka tajibu fi mali sabi shin ba kwa ganin zakka yana wajaba ga dukiyar karamin yaro fi malin majnun haka nan dukiyar mahaukaci mm. wa kazalika sabi wal majnun haka nan karamin yaro da mahaukaci ya dubuna ma ya manu wal aqil su ma suna biyan abinda mai hankali ke biya karamin yaro da mahaukaci idan idan mahaukaci ya kona gida sai ya biya idan karamin yaro ya shi ma ya zo ya kona mota ko ya lalata wani abu sai ya biya an gane wannan ko kaga ba su da hankali shi karamin yaro bai mallaki hankali cikakke ba mahaukaci amma idan karamin yaro ya kashe wani ko ya kona gida ko ya ɓata dukiya lallai zai ya biya haka nan mahaukaci to da ka aikin waliye ne dangin shi mahaukacin da dangin yaron su kwabe shi domin idan aka ce karamin yaro baya biya to an buɗe kofa na barna shi karamin yaro wani zai iya tura shi ce duka samu gidan can wuta shi kenan in ya sa wuta to ya janyo ma iyayensa ya janyo ma danginsa da sauransu haka nan mahaukacin shi ma ana iya tura shi a bashi wani abaki ya yi kaza to shi kenan sai a yi ta amfani da mahaukata da ƙananan yara don a cutar da al'umma a gano nan to haka idan mahaukaci ya kashe wani ba za a kashe shi ba amma kuma sai sun biya diya dangin shi na'am baki al'an al-kafir yanzu abin da ya rage shi ne kafiri قال المؤلف رحمه الله mawallafin littafi Allah ya masa rahama ya ce zaljinun kullum lam yadkhulu wal kafiruna fi khitabi dakhalu wato ma abocin hauka dukan su ba su shiga ba da ulwa wal kafiru fil shi kafiri wato ya shiga cikin magana kafiri ya shiga cikin magana ina cewa qimu salata wa atu zakat hada kafiri ya ciki ina cewa bi'ullaha wa bi'ur rasul shi ma kafiri ya shiga cikin wasi'ul laha wasi'ul rasul an gane wani ku gobe kiyama Allah zai tambaye shi bayan yasa baka yi biyayya ga manzo ba bai yasa baka yi sallah ba bayan yasa baka yi kaza ba zai tambaye shi lamma qala al-mu'allif wal mu'minun fi kitab Allah qad dakhalu a lokacin da mawallafi ya ce mu'minai hakika sun shiga cikin maganar Allah mafhumiha anna al-kafir la yadkhul ta, lalle kafiri bai shiga ba na'am bayyana anna hadha al-mafhum ghayr al-murad sai yayi bayani cewa lallai wannan mafhum din ba shi bane abin nufi wa qala wal kafiruna fi kitab dakhalu sai ce kafirai sun shiga cikin magana fi وهذه المسألة مختلف فيها وأن مسألة أن يسعبني أشكنت منهم من يقول إن الكافر غير داخل في الكتاب daga cikin zakwai mai cewa lallai kafiri bai shiga cikin magana ba da annaka la taqulu lil kafir salli domin kai ba za ka ce wa kafiri yi sallah ba za ka ce da haka ba so ba za ka ce ba kafiri yi azumi ba ba za ka ce mai yi zakka ba wadda ba za ka ce mai yi alwala ba lakin taqulu la asli sai dai za ka ce masa ka musulunta ne kawai saboda idan bai musulunta ba duk wa'annan sallah azumi zakka aikin hajji da sauransu ba su da amfani sharaɗin amsan wa'annan abubuwa gaba ɗaya musulunci sai ka ce mai yi sallah kawai akwai masu ganin cewa kafiri bai shiga cikin wannan magana ba kawai lam yarkulu fi kitab Baka su kafirai ba su ga cikin magana ba. Bani khatabuna fi fil asl al-islam. A wato ana yi musu magana ne ga asali a musu magana musulunci. Amma al-furu la yukhatabuna fiha. Amma furu'a sallah, azumi, zakka, aikin hajji, biyayya ga iyaye ba a magana da kafirai a cikin su. Kawai maganar shiga musulunci kawai ake musu magana in ji wasu malamai. والصواب ما قاله المؤلف أنه أما أبدا يتجيدي يعني أبدا ما والذي faɗa. cewa lallai kafirai ma sun shiga in an ce waƙi musalata wa ake zaka har da kafiri waɗi Allah wa ɗi rasul har da kafiri wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila shi ma hadda da kafiri an gane wannan ko kafiri shi ma ya shiga nan wajen wani shi ta fakol fi zalika tafsira idan ka zo ka ce a cikin wannan akwai tafsir zalika tafsir na eh. in aratta bi dukhulihim fi qidad annahum mulzimuna bima dalla alayhi wato idan kana nufin shigan su cikin magana cewa nan dai su ana lizimta musu duk abin da ya nuni a gare shi in an ce sallah su ma ya shafe su in an ce azumi su ma ya shafe su in haka kace nufi wani kufa su kafire ne su ba zala wannan a'a ba wai ana lizimta musu daga ce kafiri zai kai sallah kafiri je kai azumi ba a ce da kafiri je kai azumi amma gobe kiyama Allah zai tambaye shi kan sallah Allah zai tambaye shi azumi Allah zai tambaye shi zakka ba a ta mai a matsayin shi na kafiri sai yayi sallah sai yayi azumi sai yayi kaza mace shin za a lizinta wa mace da sa hijabi kirista saboda Allah cewa ya ayyuhan nabi qul li azwajik wa banatik wa nisa'il mu'minin Namin na min na ya kai wannan annabi ka gaya wa ainihin matanka da 'ya'yanka da matan muminai su kusantar da ainihin jilbab su gab da ƙasa misali zalika adana an yi rabbuna falayu zai kaga sanya hijabi Allah ya ce wa nisa'il mu'min ko yanzu dole ne misali mace a ce sai ta sa hijabi kafira in ka ce in to in ka auri kirista yanzu ya za ka yi Inda ya halatta mutum ya auri kirista kana ustazu sai ka auri kirista haka za ka dinga fita babu hijabi za ka ce ai hijabi wato kaya ne na musulmi ba na kafara ba ne ba na kafare ba ne ba to za ka in ka auri kirista ba za ku sa hijabi ba haka za ka dinga fita unguwa tare da ita ba hijabi ko matar ka ce matan sheik a ba magana kuma dan ne a wannan maganar dai kayan wannan dole sai dole ta sai mutunci irin na addinin dole gurgudu amma magana dole mata hijabi bin dan ba amma magana ta za ta ce magana wani ta za minicate ai ba addinin dole ta minicate لأن الفرق الشرعي إيه؟ لأن الفرع الشرعي دومون نايجي دومون رسا الشريعة لا يبنى إلا على sai akan asali shine musulunci idza a annahum yulzimuna bi qada'i idan ka san cewa lalle su kafirai ana lizilta musu su rama shi idan suka musulunta fa hada wannan a'a ba a lizilta musu shi kana nufin cewa kafirai suka musulunta sallolin da ba su yi a baya ba za a ce sarama a'a ko a ce azumin da ba su yi ba a'a amma abin da ake nufi gobe kiyama Allah zai tambaye su bai sa ba ku yi sallah ba bai sa ba ku yi azumi ba bai sa ba ku yi zakka ba za a tambaye su amma a nan duniya ba a cewa tun da kun musulunta ku rama sallah shekaran ka nawa kana kafirci ce shekaran goma sai ka rama sallah shekaran goma shekaran ka nawa shekara na goma ba na azumi sai ka rama azumi shekara goma a'a ba a lizurta musu rama duk wayannan abubuwa an gane amma kuma Allah na zargin shi gobe kiyama me yasa baka yi sallah ba hmm? me yasa baka yi azumi ba wa in aratta annahu yu'aqabuna 'alayha yawm al-qiyama idan kana rubuta cewa su ana yi musu azaba da ita gobe kiyama wannan sai mu ce eh gobe kiyama Allah zai yi wa kafirai azaba na rashin yin sallah azaba na rashin yin azumi azaba na rashin kaza duk wani abu Allah zai musu azaba kan shi fasara al-kuffar la yadkhuluna fi shidad fi furu'i fi dunya sai zama to kafirai ba sa shiga cikin magana dangane da abin da ya shafi furu'a a nan duniya dangane da sallah da kaza ba a cewa sai sun yi sallah suna kafirai wala naqulu lil kafir ya kafir la tashrabu al ba za mu ce wa kafir ya kai kafir ka sha taba ba ya kada mu ce bai kada ka sha taba kuma ne ya kafir kai alwala da na kulu haka hakaza ba za mu ce haka ba bal na kulu lahu aslimi za mu ce masa ne kan musulunta walau annahu tawadda'a wa lam yuslim ba'd da a ce yayi alwala bai musulunta ba bayan haka innahu la yuqbal to ba za a karbi wannan alwala ba ko za ka ba da kauli ta'ala saboda Allah ya ce wa manahum an tuqbala minhum nafaqatuhum babu abin da ya hana su a karbi ciyarwar su kafirai babu abin da ya hana ya hana karbi irfakin su sai saboda annan kafaru billah face saboda sun kafirce wa Allah wa bi rasulihi kafaru billahi wa bi rasulihi saboda sun kafirce wa Allah da manzansa إذا كانت na مع التعدي نفسها In ya kasance ciyarwa, شيء cewa amfaninta mu أمفانينتا ne, ko mm. amfanin ciyarwa wato mutumin da ya ciyar amfanin shi yana amfana sannan sauran al'umma su amfana mm. to irin wannan ana kiran shi nafkul muta'addi mm. amfani wanda yake ya tsallake daga kanka har wasu sun fa'idantu da shi kamar karantar da addini na kunne mu addini ko yadda ainihin ilimi ko da ilimin duniya ne karantar da mutum sai ka yi saboda Allah kai ka samu lada sannan wancan shi ma ya samu lada amfanin shi ya tsallake ba kai kaɗai ka fa'idantu da shi ba to shi ma ka zalika ciyarwa to sai gashi nan kafiri ya gina masallaci kafiri ya gina asibitin musulunci amma ka ce bai da lada وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله أشياء الله بذلك أبا أنا نقول فأشياء من باب أولاء إلهم صلى وأن نفقل لك آسف إذا سألت نفقل لك آسف شيء يفجر جدا كان أرزا وما دونها مما ليس فيه نفقهم من باب أولاء أظن ما شيء وأن باب أمفاني شيء من باب أولاء ولو أن الكافر تصدق وبرد والديه da a ce kafiri zai yi sadaka ya yi da'a ga iyayensa wa kafa kuma ya yanta wuya wa sala rahimahu ya sadar da zumuncin sa zalika kulli la yanfa'uhu yawm al-qiyamah fa inna zalika kullahu lalle dukan wannan ba zai yi amfani ba gobe kiyama na'am mas'alat da aslama ai ita ta gane ya fi ya fi ya bambance yayi yawa mas'alatu la aslama al-kafir bambanci ya yi yawa al'umaru kasar zama ko kasar ya yi bambanci zai yawa haka kusan kawai ba shi bane ne? kada نعم أن يروي الراوي عن شيخ عن شيخين متفقين في شيني من رواية يروي جو حديثي daga malamai guda biyu da suka yi ittifaki wajen suna a filis wasmul ko kuma cikin suna da sunan uba ko sun yi ittifaki ga suna da sunan uba ko abin da ya kama da wannan walam ma ya kusa walam yumayyaza bima yakhussu kullu da minhuma ko ba ga bane ba su bambanta ba wato ba a bambanta su ba da abin da ya ce ɗauki kowanne daga cikinsu a gane wannan ko wato Shi ne a ruwaito hadisai daga malamai guda biyu wanda sun yi ittifaki wajen suna ko sunan uba ko abin da ya kama da wannan ba a bambanta su da abin da yake cikin wanda daga cikinsu ba ba in kana ne suka kai ni idan malaman guda biyu duk amintattu ne su tun wannan rashin sannan su da cutar ba duka su gaba ɗaya sunan su ɗaya kuma babu wani abu wanda ya bambanta su a ganin wa min zalika ma waqa lil bukhari min riwayatihi daga cikin wannan akwai abin da ya auku ga bukhari daga ruwayansa daga ahmad wai ahmad kaga ahmad akwai suna ahmad da yawa to daga ahmad daga ibn wahab wa huwa imma ahmad bin salih to wannan ahmad din in ma ya zama to shine ahmad bin salih aw ahmad bin isa ko ahmad bin isa wa ilahu wasiqa ko wanne daga cikin su amintacce ne kuma dabaka ne guda daya dukan guda ɗaya duka ba su da bambanci kana a hadin wa kenan kaga kowanne ne daga cikin za a yi aiki da hadisi ko in kana a hadin wa siƙa wal akar da ifa idan ya kasance ɗaya daga cikin amadojin siƙa ne ɗaya kuma da ifi ne dan rashin jahala to wannan rashin sanin bambanci ya cutar da ba a san wane ne ba a cikin su nawo Suleiman bin Dawud al-Khawlani misali Suleiman bin Dawud al-Khawlani wa huwa thiqa wa Suleiman bin Dawud al-Yamani wa huwa da'if wannan shi ne hadisin nan na inna min mimma katabahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam da amr bin hazm Allah ya masal qur'ani illa qahiru daga cikin abin da manzo Allah ya rubuta zuwa ga amr bin hazm cewa kada wanda ya shafi qur'ani illa qahir sai mai tsarki to wannan hadisin malamai sun yi sabani Sulaiman bin Da'ud ne al-Qawlani ko Suleiman bin Da'ud al-Yamani ne ya rubuta hadisin masu ganin Suleiman bin Daud al-Qaulani sun ka inganta hadisi masu ganin al-Yamani ka za a hadisi wanda ko ban san kowaye ba ka za a hadisi ka da yawa daga cikin malamai suna a ba wannan hadisin saboda rashin sanin wane ne Suleiman bin Daud din an gane wannan ko na'am cikin da ɗaya daga cikin su suka ne sai kuma menene ɗaya da ibi shi wal fa bainal mukmal wal mufham ba ba da yawa daga cikin malamai kamar na ga albaniya su shawa muna na ya inganta hadisi amma wasu malamai da yawa gaskiya sun da a fasu wuta. sai ka kawo hujja wane ne daga cikin nan suleiman Ku kawo hujja yana ɗan wahala albani ya yi ishtihadi shi ya inganta akai amma matsala ne gaskiya wanda malamai sun tattauna kan shi wajen rashin sanin sahihi ne ko da ifi shi wannan hadisin an gano wannan na'am wal farq bayna al mujmal wal mubham an al mujmal dukkan su bambanci tsakanin mujmal da mubham shi mujmal an ambaci sunan shi kaman wannan ma an iske ba amma akwai akwai shi ba hago hmm. an ambaci sunan shi amma mun kasa gane wane ne daga cikin su mubham na yuskar su shi ko mubham ba ambaci ne ba hmm. sunansa kaga mubham ba ambaci sunan shi ba hmm. ina ce an rajulin ina ce an rajulin min ashabi rasulillah wannan rajulin ya zama mubham amma kaga in daga cikin sahabbai ne yaya in daga cikin sahabbai ne aka ce rajulin wannan bai cutar da hadisi in cikin tabi tabi'ai ne ko cikin tabi'i tabi'i ko wasu ɗabaɗa. to sai an san kowaye in ba a san kowaye ba hadisin da yi ne shi to bambanci tsakanin muhimmal kenan da ba shi muhimmal za a ambaci suna amma ba san kowaye bane an ce Ahmad wani Ahmad din an ce Suleiman bin Dawud wani Suleiman bin Dawud din sai mun san shi na'am alfiyatu suyuti al-imam as-suyuti بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحافظ نعم وبعضهم يروي بنحو لي كتب شافها وهو مهم wasu suna ruwaito irin wannan ijaza din da na hau katabali shi kitaba suka ruwaito shi da katabali inna fil kitabin da zai kataba hu rasulullah li amr bin hazam kataba kitaba kenan mutum ya rubuta wasiƙa zuwa ga wani ko shafaha ne ko ya ce shafaha wa huwa muhimu amma wannan akwai alamar kuskure fal yustarab a nisance shi ya amfani da mu shi shafaha akwai alamar kuskure a nisance shi istirahi mutlaqan la yamtani akbara in isnadu juz'in qansu sani a cikin littafin al na ainihin a ibn daqiq al-hid an gano wannan ko la yamtani akbara shi bai hana a ce akbara ba an gane yayi bai hana a ce akbara ba ga kitaba isnadu juz'in qansu wato shi ko ijaza ijaza ko kitaba a ce akbara in isnadu juzi'in qad sumi idan isnadin juzi'i an riga an ji in an ji isnadin wani bangare daga cikin shi za a yi cewa akbara amma na aka sa za a ce akbara ni ijazatan ko akbara ni kitabatan sai an sa kaidi wa an wa anna jawwadu fi ma yushak sama'uhu fil majazi mushtarak wa an shi kuma an din nan da anna jawwadu malamai sun kyautata fi ma yushak uku, ga abin da ake shakkar jinsa in ana shakka shi mutumin ya ji ko bai ji ba ana amfani da an ana amfani da anna abin da ba a gama tabbatar da ainihin sama ba wa fil mujazatu sannan wannan ma yayi yayi tarayya wajen abin da ya shafi abin ijaza yayi tarayya cikin mujaz shi ma abin da aka bada ijaza shi ma malamai suna ganin za a iya amfani da an ko anna kamisu ha ki shaykh liman يغيب يحضر يعذن له na biyar wancan an gama magana ijaza na biyar shine kitaba malami ya rubuta ga wanda baya nan ya rubuta wasiƙa cewa قواني hadisin da na يحضر daga wani sai ya bashi au ya hadura an gane ku shi wannan wanda baya nan ya halatto a miƙa mai littafin akwai akwai kitaba makaruna bil ijaza wato malamin ya rubuta ce ga wannan ga abin da na rubuta nan sannan na baka ijaza ka ruwaito gare ni ko kuma ya ba shi izini ya ruwaito A wuyan azana an yaftu ba hannu ko bayan kitaba din sai ya bashi izini ya ruwaito ya ga an goma da ijaza kenan ba mata ajaza ba hiya kaman nawala duk sanda ya da ijaza gare shi to daidai ke da kuma wanda ya miƙa mai ya zama kaman munawala ne har sumtaza ta inda ya fice wa ba'duhum yarwi bi nawili katab wasu malamai sun ruwaito ijaza da misalin katabali aw shafahani wa huwa mu'min wannan akwai alama kuskure ba ni sharan ali da ce ka ce katabali ko shafa to istirahi mutlaqa a littafin istira da ibn daqiqil i kai tsaye ana iya hamu kai tsaye wato bai hanu a ce ne ba in as in isnad juz'in kansu bi idan da wani juz'i ya riga an ji. na'am وأن can wani iman shakka. da an da anna malamai sun kyautata shi ga abin da ake shakkar sama'u da abin da ake shakka an ji ko ba a ji ba za a yi amfani da an ko anna da sun mujaz mustarar kuma shi mustarar abin tarayya ne ga mujaz ga abin da aka bada ijaza in an ba mutum ijaza kana iya ruwaito shi da an sami su ha na biyar rubutun malami liman ya ga wanda baya nan Eh, ko kuma wanda ya halatto ya bashi ya rubuta mai au ya azaru ko ya ba shi izini ya ruwaito an ya fito ba anu eh ya ba shi izini ya ruwaito daga gare shi ba mata ajaza fa iya kaman nawala to duk sanda ya ba shi ijaza ya kamar kaman munawala kenan ai sun kaza ta inda ya fice akan haka min hatin nazar Thank you. musafa hagu hmm? aga akwai ijaza mai kyau sosai akwai ijaza mai matsala ijaza mai kyau sosai ka yi karatu wajen malami shekara da shekaru ya gamsu da iliminka ya baka ijaza kamar ya baka certificate ne na karatun da kake shi na yarda wani malami ne ku saurari karatun shi wannan kuma kawai ka tashi ka je karatu wajen malami ta duka ɗaya gobe kawai zai baka ijaza to wannan ijaza mai ke nuni a kai eh? wanda shi ne mafi yawan ɗaliban jami'a suke dawowa da shi ɗalibin jami'a zai zai kaɗo ijaza wajen guda biyar yana da ijaza wajen ulumul qur'an yana da ijaza wajen hadisi amma fa ba zai iya zauna ya karanta da kowa ba eh wani lokaci sai a yi daura bukari sai a ɗauke shi a sati ɗaya duk wanda ya halarci wannan wajen sai a bashi ijaza to irin wannan ijaza din to me yake nuni aka yana nuna an da karatun kare kuma an amince ba ko menene shi eh me yake nuni aka yi ya amfani rai to ai zai zo yana baka alhamdulillah ah, an bani ijaza na yi karatu a misira shekara na kaza sannan an bani ijaza masha Allah kan hadisi da wato ulumul qur'an da yanzu wani yana wani muke kuriya yana kaza yana kaza wanda babu littafin da ya soke a wajen malamu kawai ya dan halarci wani akwai wani idan wani kasu da ake da na hadisi ya hawo za a soke cikin cikin wata daya malamin yana gudu gudu yana karatu wurin da ya ga yana bukatar bayani sai ya yi bayani wurin da kawai zai tafiya zai tafiya cikin wata daya ko cikin sati biyu an soke da yawon jinta gaba daya ta ce a dastu bi kulli man hadara kaza na ba da ijaza ga duk wanda ya halarci kaza wannan shine ibn hazm yayi kasa kasa da shi yake nuna a a'a kaga bai gamsu da wannan ijazan ba to kuma shine mafi yawan ijaza wanda ake ba dalibai dalibi yanzu yana ai shi ya samu ijaza na karatu kai wai baka ijaza to kai ijaza naka baka me amfani an gari? kamar yadda ake bada kuma na sufanci ne a ce duk wanda ya halarci wannan majalisin na ba shi dari ba ba bambanci to wasu mutumin da yake yanzu kuna sauraro na akwai wani shehi lokacin da da dari ka kadan kwanta ya ga yace duk wani mai sauraro na a cikin tv in dai kana sauraro na na ba ka. ya karbi dari ka ta hanyar shehi ya ba shi ana cikin yana sauraron karatu kamar ni ba na na san sunan abu na san wani sati dai zai kuma satin ma da yi hankali da kuma bayan ma duk ce wata sati an da شوف ce kuma ka نعم المصافحة نعم بسم الله الرحمن الرحيم المصافحة بسم الله الرحمن نعم وفيه أي الألو النسبي أيضا المصافحة أجل شيء أي أجل ألو النسبي كما في المصافحة وهي استواء مع تلميذ ذلك المصنف على وجه المشروع زي زي توا زلمه ya zama ده طالب ɗalibin wannan ولا din akan fuska wanda aka yi sharhi farko ya zama to hanyar da ya bi kai ma ka samu hadisi ba wata ba ta hanyar shi ba amma kuma da yawan rijal din rijal din ya zama da iri daya وسميت مصافحة لأن العادة جرت في الغالب بالمصافحة بين من تلاقى wato an kira shi musafaha saboda al'ada ya gudana galibi da musafaha tsakanin waɗanda suka haɗu sun mutane sun haɗu suka yi musafaha wa na biya mai sura fa'alna laqina an-nasa'i ko a cikin wannan sura kai ka ce kamar mun haɗu da imamun nasa'i ne Allah safahna kai ka ce kamar mun yi musafaha da shi ne yuqabilu al-ulul bi aqsami abin da ke fuskantar uluwi da rabar raben shi a wanda aka ambata akwai an-nuzul na'am kaga shi nuzul kuma shi ne illatul rijal akai yawan yawan rijal kai ya zama hadisi wani ya ruwaito shi da rijal masu yawa dangane da wani mutum wanda ya rujo hadisun da rijal wanda suke ɗan kaɗan mai kudu kullum izo min azkamin ulu hu, izo min azkamin nuzul sai ya zama to kowane ismi daga cikin ismin uluwi ismi daga cikin ismi na nuzuli yana kishiyar sa shi nuzul yawan rijal shi kuma uluwi karancin rijal khilafan liman da amma uluwa kan ya kawo bigayar sabanin wanda ya rayar cewa uluwi yakan auku gaira tabi'in da nuzul ba tare da yana bin nuzul wannan kuskure ne eh na'am Thank eh. you. to abin da ya gashi da yau na idan gashi daga kamar shi irin wannan kamar gara ba akwai yadda suke workshop na boko a yi workshop ko seminar eh, yi a baka da to irin wannan shi ma nauyin jaza ne yi a ce to an baka na kan halarci wannan abu to zai iya yiwuwa duk abin da aka tattauna da ban gane ba kai a cikin wannan kan halarci wajen wani zai iya gane wasu da ba gane ba aka rubuwa ya kamata an gama a yi examination a cikin abin da aka tattauna in ka ci a yi maki a baka to kawai certificate of attendance ne aka baka ka halarci wannan taro da aka tattauna eh, Akwai wani wanda suka ba da digiri. Akwai wani wanda suka taɓa zama sabakan nan su zo larabawa suka zo wala kuma ta yarinya tana mutuwar wacce kuma samu da gida wala su ruka yi suka yi mutuwa wal'a abu suka gama ba da digiri da wani ba su suka zama mai amfani da gini tana mutuwa ta, kuma ba sai ta halarci wannan taro wannan abin da su gama da ta ba da digiri ko eh haka shi ya haka ne na'am na kuma eh, oh, wannan abu suna wulakanta mutane da duniya kaga akwai Nasiruddin Albani su waye ba shi jaza ya hajjo ibada ai bai da malami kai da mai wannan jaza shi ne zai ce albani bai da malami albani haka suke faɗa albani ai ba za a ba za a karbi ka kaji ai bai da malami albani wane ne malamin shi a hadisi wane ne kaza wane har suke faɗa kan albani ai su an ba su ijaza wani ya ba su ijaza wani ya ba su ijaza shi albani waye da waye ya ba shi ijaza duk irin wayannan shugoyin suna tare da su na'am na'am sabbin duniya bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim al ijaza ijaza Wani yana وهي الإذن بالرواية لفظا أو Shi ne izini ga riwaya. wato a baka izini ka ruwaito hadisi ga lafazi an gane malami ya ce na baka ijaza ka ruwaito hadisi daga gare ni in wani hadisi daga yanci ni na faɗa na baka ijaza na'am eh, wa ha? surarta an yaqula shaykh masalan li'adi malami ya ce gawa li'adi dullabi ya ce wa ɗaya daga cikin ɗalibansa ajastu laka an tarwiya anni sahih al-bukhari na halatta maka ka ruwaito sahihul bukhari daga gare ni a ga daga wannan in ya karanta da kai wannan kyau in bai karanta da kai bai faɗa haka to kaga ila ya tukwa macala wal ijaza anwa'un kathira ijaza nau'i ne da yawa e, fa'alaha an da shaykh mu'ayyan li mu'ayyan mu'ayyan li mu'ayyan hmm. mu'ayyan li mu'ayyan mafi daukakanta shine malami ya bada ijaza ayyanan ya bada ijaza ayyanan ne ga littafi ayyanan ne ya bada ijaza ayyanan ne kuma misali ce na baka ijaza ka ruwaito sahihul bukhari kaga ya ayyana kai yace na baka ya ayyana ka kuma ya ayyana littafi shine muayyan ne muayyan hmm. a gare ga mutum ayyanan ne ya ruwaito littafi ayyanan ne ya ba shi ijaza wala tasihu al ijaza li ma'dum e baya inganta ijaza ga wanda baya nan aw in ce duk wanda in ce duk wanda yake garin nan ko da yana nan wajen na ba shi ijaza ko yana nan ko baya nan wannan baya inganta aw me mashhur ko ce na ba da ijaza ga kowaye ba da ma'alum da majhul na wace ijaza to wannan baya halatta ijaza ga majhul aw mubham ko mubham na ba da ijaza ga wani mutum aw an yakuna al-mujaz bi ghayr muayyan ko ya zama to abinda aka ba da ijaza nan bai ayyana ba na ba shi ijaza duk wani ilimin da nake da shi ya ruwaito duk ilimin da nake da shi na ba shi ijaza ya ruwaito kaga bai ayyana irin nau'in ilimin ba bai abashi kaza ba to bai wannan ba za a saurare shi ba wakila ya aka ce kai ya halatta فقد أبطل الجماعة من العلماء الإجابة بأنواعها wato da ya wasu jama'a daga cikin malamai sun bata ijaza da nau'inta alfazul ada sun ce ijaza nan duk ba su da kyau a gane wannan ko lafuzza ina ne alfazul ada lafuzza na isar da ijaza an ya kula ajaza li fulano shi ne ce wane ya bani ijaza au bi ibaratin sama'in muqayyada ko da wasu irin ibara na sama' sami'tu ijazatan ya kayyada shi sami'tu ijazatan ko haddasa haddasani ijazatan na haddasa mislu haddasana aw akhbarana ijazatan sai ya sanya wannan ijazatan in bai sa ba yayi tasbih haddasa na kawai yayi shiru mudallis da shi wa fil istilahi ba'd al muta'akhirin a cikin istilahin wasu daga cikin muta'akhirin suna cewa amba'ana idan mutum ce amba'ana yana nufin an bashi ijaza ne wannan istilahin ba'd al muta'akhirin lawala eh. na? eh a ɗan islayi su da islayi ne an faɗa an san ya ke nufi yawwa in yi bayani a littafin shi kenan daga al'amarin ya za ka ɗalibai sai yawon kwanci yawon neman ijaza ba su mai kwanci yawon karatu ka yi yawo ka yi karatu ka gogu to sai ka sai yawon neman ijaza ya samu guda goma ya samu guda kaza ya samu kaza abu ya zama abin alfahari da sauransu allawa su tafiya ya kan zaɓai yi tun cikin sahabin ya karantar da kai ya gamsu da ilimin ka zai ce ma ya baka ijaza kamar yadda ka ce ka ba mutum freedom ka gane na yadda ka iya aiki ka rike ka iya tsira sai ce na baka ijaza Ta wannan ai ba magana amma wanda ban san ka iya ba ba san shi da kuma barziran ka ba sai ce na baka ijaza kuma ka je kana ta alfahari da shi ga sauran mutane shine matsala yawwa sai shi ne ijaza din sai maka kana an kawo ya ka iya dogon ma zai da sa ka aiki yana dai in ka iya zai maka sarki a ji a yi biki cewa wani ya gama kaza سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلى الله عليه وسلم